muna wannan masallaci ne na sai na da tsara da ke da a cikin yanayin inda da cikin alfarari mai girma a jiya mun fara fassara sukun mu'minin kuma mun fassara ayoyi guda goma sha ɗaya waɗanda a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana sifofi na muminai da kuma abin da ke sanya waɗannan muminai su samu babban rabo kuma mun yi bayani gwargwadon hali a jiya sannan ƙarshen ayoyin duka Allah muka alƙawarin cewa su ne waɗanda za su gaji aljanna wato kuma aljanna ta farkau aljanna madaukakiya wacce yake take mai da a cikin aljanna ta dawwama to a yau insha Allah ayoyin da ke tafi Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Wasan zai zo da ayoyin da tabbatar da imani da natsuwa a cikin zukatan mutane don su yarda cewa wanda ya halittu mai ne ya sanya musu da زي بعد وسنة الليل وضاء هو كده فقال تبسط بقدرة تدعيه وانسا دا آية حيث تبقى أدين دي كيكون حيث آية. فنزا مغني إن شاء الله تعالى فبسم الله ولقد خلقنا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم يوم القيامة تبعثون سؤال الله سبحانه وتعالى أكتوث أن آيو آه، كم آية فرقو كم هذا مكفر آية ما لم يدعوه سنين بأن سوانا سورة كما هذا ألاك هذا سورة تبعثيته أجيه من بيان ألاك فرقو لأن الألاك تجيه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدخلتنا الإنسان أتيت للي مموت على السمسة الإنسان من اسم جنس الوقت مموت على جنس المسلم نمزي نيقو مجتوكو قرمي قويا ركوة تحديمه ثم دعا ثم لمن الشوانا أنا من الإنسان من سين آدم عليه الصلاة والسلام وثم دور دي حالي يستقن فيه حقيقة مموت على السمسة من سلالة من فيه وثم دقمه شاو ko kuma asalin kula da aka ce abin nan kenan wato kuma ake istisari shay min shay a hidda wani abu daga cikin akan a tace idan aka tace wani abu aka hidda abin da ya hidda wannan ne sunan da Hausa kamar ƙasa an ɗebo wannan an ɗebo wannan an gama ko ta hidda wadda an ka bai daga cikin wannan ba wadda aka sa da aka ce suka ne ta ne sunan wannan da Hausa ta ta lalle eh, sai haka mun ba mu da wata kalma da kuma farajin ba ta tsaya to a cikin mun halitti eh, jinsin mutum ko kuma nau'in mutum ko kuma shi adam min sulalatin daga takatta in ji mun kasa wato an ce kasa da yawa kamar da malaman tafsir ke fassarawa ko suna cewa wato kasa da za a halitta adam ba kasa nau'i sai da aka ɗebo kowace irin nau'in kasa aka ɗebo laka wata abuja aka fi zuwa ne ne sannan aka haɗa gaba ɗaya kwanaki za ka da guri a sa za ka samu wannan nau'in ya daga za ka ga wani mutum fari za ka ga wani mutum ja wani baki wani wane duka da irin wannan nau'in na ƙasa da aka ɗebo to mu halittun mutum jinsin mutum daga wannan ƙasa wadda ta tatatta kuma sannan ji Allah mun ka sanya shi mutu kasan gugun mani wato kenan nan bayan ya zama yana ƙasa an mulmula shi an samu rayuwa ya zan mutum mai motsi ne sannan kuma an ka sanar ci gaba da halittar sa ne ne ka kasance da dugun mani har kenan ya baro mataki na farko na halitta daga ƙasa yanzu an komo ga mataki na biyu shine na halitta daga dugun mani sannan mun ka sanya shi muka kwatan dugun mani wato shi ƙararin a wurin a wata matabbata makilin ko take amintacciya wato kenan mustaqarrun تستشير فيه النقطة وتقولي ونزع عجب القبطة عند كبه من ينزل زوج قلنا بأسين ما يخوم السبب كده زع سنة أكتم ما يخوم الشيء سنان أكتب بدا حال آه، التاسر دع الله يسكو وغلوك مواد هذا تفدي أنا ده قول من ذن آه، النقطة قال له ثم خلق من نطفة خلق كسن سنة موت حال التاسر ده قول من كبه من ينزل موت حال التاسر خلق كسن

لو وغير مخلقة وغير مخلقة أقول ذا أهل التعارض أقول ذا الله جينيه ومن أكت ذن أدنى آية عليك الجنة أقول ودى أنت حلتا ودى الله أدريت زما أدنى ستة تتقبل ثم هي هيغط ودى الله بيقدر بسيطة بدي ما تسيب أي فوق ما تسيب ياجر الموتى أي قوة تابيو فوق أدنى غطر سيطة أكي وانت تاسا من أدنى تاسا من كتي أما يا تجي Allah bai nufi wannan cikin ya zama ɗa ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa khalaqana al-mutghata izama sannan mun ka halitta daga wannan kokan ikon nan da kake gani mun ka halitta izama kasta mun ka halitta kasta daga gare ta yana yawa daga ita wasu malamai ke cewa daga gare ta aka kiri jikin ta aka kuma halitta kasta wasu na ganin a'a tana nan kokar ta kuma sai an ka halitta kasta daban an ka sanya a cikin Allahu a'lam sai da abin da ya zama bayyane cewa wannan kasan da gare tsokan ne da gare ta aka gidi wani nau'i na ta kuma sai aka aka yi kasa kamar yadda maniyi ne ya rike da ya koma abin nan ya so abin nan ta gini sannan shi kuma ya koma tsoka sai daga tsoka sai halitta ta fara tafiya shi wannan hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ai tsokar da ta kai ta kamne ba idan kana aiki asibiti ta ce ake hidda irin wannan tsokar a cikin mace za ta yi mamaki za ta hikima da ta da yana asibiti na san na suka haɗa yana sokoto a cikin kwalaba yan sauri za a gansu ba sai su girman ɗan harshen nan ba wani amma za a ga kansa ya haita ai tana da gani sosai za a ga idanunsa da ɗan hannuwa an abin nan kamar dot haka ƙawahu ba su ga cibiya kaɗan ta tsoka duka halittar ga duku da gaza sai ta girma tana tana ba da yanzu wannan hikima wanda ke yin wannan ba shi aiki da hannu ba da hannu yake yin waje ya kama ya sa hannu tana kallo duk da da kudurar ta da kamar wani bayan lafi aka ce lokacin da da jaddada Usman ne mutu yana mutu wa'azi wannan ba ta mata bace yawa ah, ba ta da ba ai ba ta mata bace a cikin wata waka ta ta ta tillanci da kira kammu yana bayyana hikimomin ubangiji a wajen halitta sai ya bayyana muku bayani game da kwari da Allah ya halitta to da Allah ya ko dan wadannan ya shirka ya rika da hannu sai ce mala yace sai na imani da Allah ne yake fadi na san duk wanda ke wannan bai aiki da hannu don ka na ba na ya tafiya mutu kaga irin wannan to shi wannan gashi kokan ne suka aka tura kuma aka halitta da zamanin kasa waɗannan kasa wato su ne umudan lil badan kamar a cikin tsayi domin da dafa komai da zai hau yawa mun gane ko za a cika za a yi tsawahu cika za a yi kai don a kai zai faruwa suna tafi ne kawai zalla sannan tsawahu a hisse su kasta a hidda hanya a hidda komai da kasanya cikin jikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faka saunar izama lahama sai mun ku fitotar da waɗannan kasta lahaman da tsoka yanzu ya sa a ce an halitta ka kawai ba tsoka kana kasanta an halitta kashinka ta girma kashinka lafiya ne akwai matsala ba ka jin daɗin rayuwa ba ka iya kwanci ba ka iya zama kuma sai ka ta mutane tsoro yanda ko su telefon ka ce da yake ai ba ba ba daɗi yawwa ba ka rufe asiri waɗannan ƙasar Allah ke fata saunar izama lahama sai mun ka sanya wato abin nan abin nan ɗauka mun ka rufe ƙasar sai zan kuma duk an rufe la'alla wannan ɗaukar ita kuma za a kuma ba sai a yi a yi baibaya a yi yaɗi sai a rai asal a ganin nan ɗan lokaci kaɗan halittar mutum ta kammala wannan ayar da can zuwa na idan muka diba za mu ga mataki na halittar mutum mataki guda nawa biyar ga lokacin da yake turɗa don haka Allah fara faɗa a nan ne kulalatin ne ke da ɗaya mun ɗauka adam ne an ka halittar da da nan da wannan ƙasar ko kuma dukkan zuri'arsa domin guri a sun biyo kaɗansa a cikin kuma shirin ƙasan ne illa su a da abubuwan ke kawai shi adamu shi ne tsintsar ƙasar amma dukkan sauran ƴaƴansa da jikoki har zuwa gare mu mun haɗu da ƙasa kuma daga gwamnati za ka cikin lissafi na shehu da kuma injiniya da sarrafin kabulisi a yau eh, eh, ya yi magana cewa halittar mutum na sashi hudu babu wasu in ba haka ba akwai wanda أتها للساء وابا هو فلنا أقود أتها للساء بالجنس النمج با جنس المجنس فلنا أقود أتها للساء بالمجنس با جنس النمج فلنا قولا دقاء جنس المجنس بالنمج با يتي آدم قد أتها للساء با هو با هو با ولها دواء النمج دا مجنس في أهل الساء بيد هو با هو با أتى إيدي أول رساء أتها للساء هواء ما تنسى إذا كما تجنني بابا sannan isa alaihi salatu wassalam ahli sai ta ga mace kawai ba sunan ko uku kenan sannan sauran halittu duka su kuma sai mace da sun faru yawa kaga da halittun ubangiji ke tsaya cikin hikima to wannan halitta ta farko ta kan adam ce ne ya zo masa kai har zuwa guda biyar to akwai wasu halittu da yakan da Allah bai faɗa a cikin wannan ayar ba wato ta zo ne mujmilan a dunkule da an ka halittu amma akwai sauran halittu da yawa cikin jikin sauran Allah bai faɗa za ka nace ce na kuma an sha'ana kuma an sha'ana a karɓar ahara yawwa sannan ma koma wato samar da shi ko halitta da shi ko ta halitta ta daban wanda ba wannan ba to wata halitta ce wanda ba cikin wannan da muka faɗa akwai su da yawa wasu malamai na cewa a nan wato aka busa masa rayuwa ita halitta da ba za a can ba amma idan muka yi hadisin cewa wato kowanne tana zama a cikin mahaifa wasu yana ɗigon mani kwana arba'in sannan ya zan tarin jini kwana arba'in sannan ya zan tsoka kwana eh, yanzu ko yawa sannan a busa masa rai kaga wannan fassara ba ta daidai don busa rai ya shiga cikin wancan a cikin lokacin da aka gama wancan halitta za a busa mutum rai yana dare a cikin cikin uwarsa to wasu malamai na cewa kuma abin da ake nufi a nan wato halitta ma sauran halittun da ba faɗa ba kamar gashinsa gashi sai yana cikin ake fara halittar gashin ko da zai hito da shi da kansa amma a cikin wannan ba hadisi ba wato shi ne kenan a sha'ana wa karfan akhar wata halitta ta daban wata ba wannan ba wasu suna cewa a sai an halitta shi ya hito duniya sannan sauran halittun su zo kamar hikitar hauro nadir ne a halitta abin na ahli mutum da hauro za a samu ka amma yana da wuya haƙori to haƙori sai a ce haƙori sai an halittu mutum ya zo duniya sannan za a jaddar nufi da abin na haƙura haƙura masu ke ko ba haƙuri ba haƙura yawwa to da irin waɗannan halittu duka kamar wannan shine kaulin Abdullahi ibn Abbas wasu kuma na cewa abinda Allah ke nufi a cikin wannan wato halittar da kuma ɗan adam bayan haihuwa zai zama da ita sai na jariri an fitta shi a duniya wato zai shigo cikin sabon yayi na hadisan da ya san bai san ba to a wannan fage a wannan duniya wannan fage zai kawo shine a abin nan ayi ayi renon sa sai yana karami sai fara zuwa ba ta sha da shi nono ya samu canjin yanayi domin a cikin yana cikin yanayi na daban wanda yake ba na duniya ba za ka da hitowa duniya za ka ja fara kuka domin ya samu canjin environment yanayi ya canza to daga nan wannan halitta ɗin wata daban kafuwa za a shayar da shi nono shekara biyu yana jin daɗi sai a yaye shi sai ya fara bakin ciki domin shi ne bakin ne farko ga mutum lokacin da ake yayin sa ana gowa sai damuwa amma da an hana mishi abin da yake so to shi ke za ga ya canza ya fara kuka ya fara hikima ya fara menene ya fara shiga cikin wani yanayi kuma sabo na daban sannan ya iya koyon zama shi ma kansa ya iya tafiya iya abin nan sauran halittu ita abinci ita abinci har ya kai yana ya zan samar yana yawo a cikin garuruwa waɗannan halitta ce daban wanda ba wancan ba Allah ta'ala a'ala to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fata barakallahu ahsanul khaliqin wa ta'ala barkatun ubangiji albarkokinsa da alherorin ubangiji sun yawa wanda ke shine ahsanul khaliqin shi a wanda an mahi abin nan halitta a cikin surar da kuma su kyawu wato na halitta ɗan adam bisa ga mafi kyawu mafi tsari mafi wato hikimar halitta ka dubi wannan tun daga halitta adam har zuwa halitta ƴaƴansa wannan tsari da mutum ya biyo kana dubon mani ka canza ka zama tsarin jini kuma halittar nan ka hito ya zama jinsin mutum ya bambanta daga sauran abin nan sauran jinsuna sannan su wasu wasu sun bambanta za ka ga wannan mutum fari ne wannan baki ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan mai kyawu wannan mai muni wannan mai sanyin hali wannan mai kaushi wannan mai alheri wannan marowaci duk abu guda hatta da wari jikinku guda eh, daban zanen jikinku daban fuskarku daban komi da farustan ƙawafonku daban na hannunku daban ba wanda ya kama da wani ko da kawaye ne a cikin ciki aka haife su za ka ga bambanci ko da kai ba ka iya gane bambanci akwai wanda kai gane wasu na da kai wani ya ba, da za a akwai wanda ne sanya na a cikin da wuya ka bambanta su da kai sai ka bayar wasu take eh, wanda Hassan ya zama hukuku ya ya lafiya bai da yawan ne ko da naka mutum mai wani da sai hukuku ne yawa amma da sifa sai ka ji ba sosai da haka ba to haka duk da haka sai an samu wannan bambancin tabarakallah rahmatul salihin salih ibn abin ya yi ruwaya cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya ba an mai da ita da farkon wannan aya har zuwa nan ثم أنشأنا خلقا آخر لقد يتاون في عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يسجد تبارك الله أحسن الخالقين ثم انظر الله بإن ثلاثوبة sai manzo Allah ya dariya yake wallahi nafsi bi yadihi da alladhi takallamtu bihi ya umar ina ran tsawa da wanda rena yake da hannun su kai magana wato da abin da aka tattaka da daidai ka muwafaqa ka akwai muwafaqa ta umar da yawa a cikin littafai wanda da shi ma umar ya faɗi da kansa cewa ya muwafaqa da ya samu muwafaqa dacewa da ubangiji subhanahu wa ta'ala a wurin guda hudu sai kan ya faɗi guda hudu na farko ya ce na shiga manzo sallallahu alaihi wasallam law sallaina khalfal da dai mun zanyin sallah bayan maqam ibrahim alaihi salatu wa wassalam bayan hadu wannan wannan shawara sai Allah subhanahu ta'ala yana goyon bayan ayin Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda Allah ya ce wa tafihu min maqam ibrahim musalla wannan shi ne mawafaka ta farko wanda umar ya faɗi da kansa sannan ta biyu a wajen hijabin mata ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ina baka shawara ya rasulullah da matan ka sun zame hijabi ta makanci tsakanin da maza da shiga gidanka saboda kowa na shiga za a samu mutumin kirki za a samu wanda ba mutumin kirki ba ko ba ka iya gane wanda an nakware ga fuska ba ka iya gane wanda an nakware ga sallama da iya daɗin baki duka ba ka gane ba yawwa yadda annabi wannan shawara daga baya sai Allah ya saukar da aya ita ma kuma goyon bayan Umar وإذا تعيتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب wannan sai za sanya shamaki mata annabi ko za ka tambaye su wani abu ko fatawa ne to za a sanya shamaki kamar da ke cewa da yawa su hadda suka zo inda nana Aisha bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sun sun samu hadisai suna son ta tabbatar musu da wannan hadisan sai ta zauna amma akwai shamaki suna karantawa mata suna saurari inda gyara ya ta gyara inda zagayar da yi wani yare an ce hajji abu hurera ya kan yawai fitowa a wajenta idan ya samu da zan yana karanta mata hadisi tana ta tana gyara masa wannan shine muwafaqa ta Umar biyu sai ta uku inda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cikin matansa da abin da ya faru bayan ya haramta da zuma da wannan ke shi mariya kuma da cikin bukari a sun gane ma annabi kai sallallahu alaihi wasallam dukkan matan وهل أدني من النبي صلى الله عليه وسلم كما في أمر يزو حين يمسو فتح هنا يسا أبطى فتح هنا كما كما تسني هو إذا من ذو الله تسيطه الله أظن بجينا إباسة مصور بجي هنا كما أن غدا في الله صلى الله عليه وسلم آية في السنة في أصار ربه إن الله كنا عن يبدله آه، خيرا أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات sa'ibat sabidatin sa'ihatin tayyibatin wa asfar sai ku ga in ya sake kuma Allah na fata in son tafi ko dan kaga muwafaqa ta nawa kenan ta ta uku kenan sai muwafaqa ta hudu take wannan aya da muka dan sai to kuma ne fata radiyallahu ta'ala anhu arda amirul mu'minin kuma sarkin musulmi na wanda yake shine na uku wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar siddiq sai shi radiyallahu ta'ala anhu sai Usman sai Ali wannan ne tarkibi da musulmi suka ga da shi wanda kaga yana zagin daga cikin waɗannan to ka tabbata da ba mutumin kirki bane shi ne rabi kuma wannan fitinar ta zagin sala ko ta zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wato wanda ke musunta wanda bai ji ta bane mu a nan sokoto da da aka ce ana zagin sahabbai za ka yi mamaki a da sai a kuma zagin sahabbai za ka yi mamaki sai kace wannan abu zai yi wa sai sa mutane da yawa sun kadade suna adin nan wato suna ganin kamar ana zaluntar burada lokacin su suna burada ba su rike ikon gaban shi'a ba ta kan a sa koma shi'a ya ga mutane na ɗari ɗari sun ka suna zagin sahabbai ya ce mutum da ta hajjabi ai mutum ko ubansa zai iya zagi ai ko ɗan hojo za ka iya zagi ko zanne ana ɗaukar wannan wasa sai da wannan abin ya faru a cikin garin sokoto kuma shi ya kila kafin hanyar dawo a cikin masallacin dalil ya faru a shiyan mu a gida da suna ganin ɗan masu sani ya faru a rafan mawa ya faru ne da yawa sannan a masallacin Bello ina karatu a masallacin wannan lokaci bayan magariba zuwa isha a gaba gaban muna karatu wasu da suna ta'alim ko a masallacin Bello kan wani Bello fasari a nan wani ke wa'azi ba ka sa ta aliyu ya zagi umar ya zagi aisha da jimla ta'ala a nan gaba gari wa sallar a wannan lokaci ne muka suka haɗe wata sai abin da gaskiya ne abin da tsagar kunzura mutane da ke yanzu ke har yanzu Allah ya kawo mana agaji ya samu da taimako da shi a cikin sauƙaƙa sai dai labari sai dai ɗan shi'a ya shigo koye ya tafi kuma har kuma har gobe a da insha Allah don ba su tunanin abuwa za a yi a dawo a yarda da kuma mutanen su a cikin shi gani kuma don wata kwata kalama guda ta sahabbar da ni na gani da ranka kuma wanda ke cikin gari sun sun ganta duk wanda ke zagin sahabbai a nan lokacin da nan wace a da sun ka wace. to duk wanda ya dawo aka kan zuwa da wata rashin lafiya da cuta akwai wanda ya dawo a cikin mutum biyu sun makamci gaba bayan ɗarin da gidan yanzu Allah sun makamci da suka dawo suka ce a cikin shiya zaune suna lallacin mutane to kuma sai Allah ka musu wata fitina fitinar da take idan mutum ya fito sai gani yana lalabi sai ya rufe da shi abin wasa sai a laɓaɓa sai a mari sai a jefa da gudu haka aka ce mu kaga ta ma wannan alama ce ta sahabbai ba sai kuma ba ta kawo ko kuma mabiyar duk sun kuma mabiyar eh in sha Allah ba dan gaba mun ga muwafaka ta Umar ko ba karamin mutum bane kada kai wasa kada ka kasanta wanda ke zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin nan ba ba hujja tsakani to kun Allah ya ce ba wannan halitta da muka wa mutum dan adam tun da farkon lokaci har zuwa nan sai Allah ya ce kuma innakum ba'da zalika da majlisun kamar muku bayan waɗannan halitta da muka yi kuma ba wannan tsarin duka da majlisun masu mutuwa kuke wato za ku duka ku kare ku tafi inda Allah wato kenan wannan halitta da rayuwar da muku ba da goma ba ke anan don haka wannan zai sa kai imani da kudura ta ubangiji wanda yake halitta samar da abu babu a ce na iya mayar da shi bayan ya tsari kuma ya kuwa ma'aikata ya sauƙi bisa ga tsadawa domin wanda yake ya an mutu ba a tashi ko kuma ya za a tashi bayan mutum ya mutu ya rubuta ge ƙasa ya zan ƙasa ya zan wane ne to sai ka tambaye shi ya aka halitta mutum sai ka su shi halitta farko a tsada abu babu shi da ya tsaye a mai da shi wata sauki ko wata wuya kaga in akwai wuya ya fara wannan babu ta wuya to haka wannan ya kara ma imanin cewa wanda an ka halitta ka karrayu a cikin wannan tsari za ka mutu kuma Allah ya tayar da kai ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إنكم قرانا القيامة duka za a tayar da ku daga cikin kafofin ranku sannan kuma a yi muku hisabi hisabi wanda ya dace da ku wanda ya samu sakamakon kwarai da shiga aljanna kuma da muka faɗa kafin mu biyar gaba ta jiya wanda kuma abin nan ya rashin arziki ya samu ta jawo ta Allah ya kare mu gare ta ko ci gaba ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da ja hankalin mu mu san cewa daga kudurarsa ta halitta kuma sun gama da kudura da an mai girma ita ce kudura halittar sama sammai Allah ya ce wala kar hakika khalaqana min halitta ko hukum ku sara'i wato ajin sammai guda bakwai wata wata wata wata har guda bakwai kaga anan an ubangiji ya magana da halittar sammai bai yi magana da halittar kasa ba amma wasu gwada da yawa ya yakan ambaci halittar sama kuma ya gama da kasa kamar inda yake cewa zai allazi sama sab'a samawatin zuwa ard mislahum Allah ne wanda ya halitti sammai bakwai sannan kuma daga kasa irin irin wato ma'ana kenan sama bakwai kasa bakwai duk waɗannan kudura ce ta ubangiji kuma da wato da ikon sa gani

غادي كما هذيك مو مزمره كنابه جهلتكم جهلتكم صمتوا عليكم وتنبتنا خلق عن تكفوت الى غلتها فهذا جهلتكم الثمر جهلتكم مسلم ينزور بدا ان تغنى ان تصور على سيدك وتنجي في بيزن ربنا اللي بغري فاتم بيزن مرض كنيبا وكما نينا نهن وكما ما كنا انا لخلق وكما جهلتكم الثمر دمون كانت باعتها مالكي كما سمعوا تو كذا امن تسوي كذا كنت عندك بعض المطاعم ba mu rakkana wato mun rike ta rike wadda ba za ta fada ba sai lokacin da muka girma ta ya kare saboda nan ko na tsu a cikin kada ku damu kuna saman ku ko na tsu ku zan cikin aminci sai lokacin da Allah so ta hejjar da ne ya ta hejjar da ita to sai lokacin وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون to kuma ga wata aya wata abba bayan halittar sama da ƙasa Allah ya ce wa anzalna kuma mun ka saukar min sama idan da sama ma'an ruwa da da gurgudan bukata wato gurgudan bukata kan adam haka muka saukar da ruwa ba mu so su gaba daya ba domin da mu so su gaba daya sai a halaka sai za amfanin da ake so ba a samun sun yawa haka nan da kadarin gwargwado kuma bayan mu da ruwan na Allah yake fa hu fil ardi sai muka tabbatar da shi a cikin kasa wato ba sun tsaka wasu wasu za su tsaya saman kasa wasu su shige cikin kasa ku ga amfani waɗanda ke sama saman kasa ku diba ku sha su ne gulaje waɗanda ke kasan ƙasa sai kun tono kamar ku riwoji inda ba ba gulaje ko inda ba gwanguna ko kuma ku yi nan su kuyi yi da dace itacen ku fita a ƙasa to sai muka rike shi gwargwadon bukatar wadannan ruwan Allah ya ce wa inna haqiqa mu ala zahadin bihi la qadiru da mutafiyar da ruwan za dai masu iko musulmi na iya da sun zube shi kenan ku da za ku samu tsoro to kaga umhanin bai tafi bace domin da an saukar da ruwa ya kamu da sanyi kawai ta kashi da za ka ta da ya san da rana ko sun wata kenan shi kenan ya tafiya ba ma ya rike ma yana nan ne ba haka nan ga yanan muna gani yanzu ma ana yin dam dam nan ga sunan ko ina ga honguna tana cikin kuma sai ka bude homo ruwa su a cikin hina ma ga kuma an sa ko ina a ga wannan duk wata race ta ubangiji to wanda ya wannan mai iko ne da kashe ka mai iko ne da race ka sannan mai iko ne da shi tasarrufi da kai da yake ka to haka in kana da hankali ne ya kamata ka yi ka bi dokokin Allah ka kaɗaita ta da bauta kada ka ta shi da wani wannan ne نتيجة تهدف سن أدم وتهدف سن موسى فبوسى ما الله تبدو قوتين سن تدوغان جديد سيئة المسلم وإن نجو أول لألّا من بعض بيان على جيد جديد بعض بيان على جيد أما هذا هنا وما تدكيسو هذا كانت تكتدو ونقوئنا تجيها قوتين رواء تجيها قوتين كفتا يوى أنا أكتر تجيها من يفا تجيها وعين استنجر يوى إيه. أبعد أكتر أيضا استعني أتكارا وجيدا nan ma da haka da za a yakar gaskan nan wallahi da ai kun bi are to babu da zai wannan hadar sallar kada mai kuɗi da mai iko da mai mulki ga an zan guda sai eh, a dinnan a yi sai da mutane wani lokaci wajen jin hadin yanzu misali kamar ne fa wannan yana mamakin ke da masu yafa ke ta wannan mutane da masu yanciya sai a sanya ta cikin wani abu wanda baka shiga ba jiya ne kawai an kai mintar an ce an shirya ma naira hamsin an saka cikin kolator in ba ka so ka abin nan yi test no to for 100 da duk ni sai ce no sorry kaga wannan wannan yaudara ta yawa yanzu da ka kira za ka yi ciki kuma ciki wanda ba ka so ko a sama cikin tela ko a sama cikin wani mutum da to kaga ya kamata mu zuwa hade ni da ban shiga ban ce ina so ba kuma na ce a hissa ta ake nan sorry to ga da yayi yawa sannan ne ba yanzu ka je ka biya kuɗi a wannan wata ka biya dubu hudu ko dubu biyar kuma wani zai zo da waɗannan kuɗi kuma ba ya kula kuma in ka zo yanzu wata uku gare da yayi ba wanda ya kula da ni ka ce ko ai su ma suna da kuɗi zan mutane sai muka ko sai ku aza mutane haraji biyan ka kai to haka kuma daga ta rubuta ma so kuma to ga kamar in ce yana da kyau a zanin adil ta waɗannan abubuwa da Allah ya ba mu ruwa ba mu biya Allah ya mu kyauta lafiya ta jikin mu ya ba mu kyauta ya ba mu hankali kyauta ya ba mu ilimi ga kuma muna karatu mu karatu karatu nawa kuke biya yau in za ka kai ɗanka firamare a bashi na sai ka biya college sai ka biya kusan da yau abin nan da ainihin mai ɗa goma yana da ban kyauta wannan lokaci to mai ɗa ishirin da ya zai biya mai yare ya ɗanka kuɗin makaranta ga talaka albashi ne na dubu arba'in ya zai biya to Allah sai sun kimsa mu goje na shi da kowa duk ni'imar nan da ya nuna babu wanda muke biya bai aza mana halajin kawai abinda Allah aza mana ba wahala a cikin sa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ba wahala ka tashi kai sallah ne wahala cikin ba wahala kai karatun Qur'ani ne wahala ka sadar da zumunta kana da naira dubu biyar ka ce da naira hamsin kai sarka ne wahala cikin ka ko naira dubu ka cire ne wahala cikin amma ba mu abinda mata ke cewa in ba a ba Allah rago ba a yanka magoyi ka to shine yake in ba kai abin da Allah azama ba kai dole kuma ga wahala Allah ba mu ikon tunani kuma da gyara to mu cigaba فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون saboda wannan kuma ubangiji ya faɗa mana abin da yake mai sai fa an ta ana lakum kuma mun ka halitta mun ka tsaga mun ka din na hitar da ruwan nan da muka saukar muku jannatin aljannoni wato gonaki gonaki ga sunan min nakhilin na da biyu wa anadin da itacen inabi inabi abin nan ne abin da kuma da da hausa ne kuma ta fasara ne ina da sunan malam ba mu da shi da hausa inabi inabi da ya kama da dadin yaba yawa to itacen inabi lakon fi fiha fawaki a kuka sai kuma cikin gonakin nan kuna da kayan marmari da sirrin masu yawa wannan haka ku kuma da gari ku ce wato nan an kawo misalin da dini da ilimi domin bi'a ta larabawa waɗanda suka san ba Qur'ani a lokacin wannan shine mafi abincin shine mafi girma abin da da biyu sannan ga yanayi yanzu kamar a yi mana misali da abin da ya fi zama abin nan gari mace ga shinkafa ruwan nan mun yi noman shinkafa mun soka alfan abin nan dawa mun soka masara masara ba ta da su zuwa tun gero dawa maiwa da ne kuma gyada shinkafa wace duk da kuma iri wasu musiba mutu wasu musiba mutu duk da kuma wannan ha ta kulu kuma daga cikin kasuwan da muke jira mu cikin hadisi abin nan abin eh, shuka da muke ce ko da ba mu waɗannan duka in abinci ne sun zawa abinci ce masara abinci ce wace abinci da sauransu to sannan akwai sauran da ba na abinci waɗanda za mu ci mu sayar ko kuma mu yi don kasuwanci ko dabbobi ku kamar ga harawa ai daga wace ake ci ko karmani daga abin nan gero ko dawa ko masara da sauran sauransu duka وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصدق للآكلين da kuma har yanzu ruwan nan da Allah ya saukan mana da abin nan ya mana gonaki da abinci iri-iri wato a nan ba na tsaya dai ba Allah ce wa shajaratan da wani irin icce wato iccen nan malamai sun ce shi ne zaitun iccen zaitun shi wannan iccen zaitun Allah ya faɗi inda yake yake ta kharuji min turi sayna yana ta da gudutsin turi sayna shine mafi kuma abin nan kasar malamai na ce wannan dutse shi ne wanda Allah ya magana da Musa a wajensa wato lokacin da zai gana wa da dutse ne wanda yake malamai na da mabanci ra'ayi game da kiran tsena na saboda zaman sa sama ko kuma yana da kyawu a ce alhassan ko da yake ni taɓa ganin sa ba ban san yadda yake yi kuma ta ta dutse ne ne wanda ke mai girma da shi da dutsen Uhud ya fi da malam wani girma Uhud ya fi girma amma dai na girma cikin wato ga inda nan take wato shi kenan mai sai ganin sai ya gugule ya tafi inda mallan gugule sai ya tambayi sai sai sai ya ba shi to wannan wannan ita ce tana hita da dutsen tsuri ah, sai na Allah ya tanbutu da shuhur wato tana fita da mai wato ma'ana kenan wai da wannan iccen kuma kuna fitar da mai wanda kuke amfani da shi ne iccen zaitun wato iccen wanda ana cin sa haka nan ana sa cikin abinci a cikin kuma ana cin sa danyen sa kuma ana cin man sa wato shi iccen wanda ke komai na suna da amfani kamar da malam aka gumi faɗa cikin da sayyidul azhan ya ce iccen wanda yake dukkan shi ko da da amfani ya'yansa suna da amfani jikinsa yana da amfani to ka kama ya an ce koli suna da amfani haka ya faɗa za a fice ne mai albarka kuma na ganin shi ne wannan take sai zuwa wannan kaɗa ko za a akwai ta cikin abin nan kana iya sayar ta kasa cikin man ta cikin abinci ko ta sa ƴaƴa a cikin abinci ta wato kuma sai kana amfani da tuhun da man sa mai kuna iya shafa ta gaji a yi mai na shafi sai kuma an sa a cikin abinci duka wannan yana yana ɗauka. Thank sannan wa sirrin al-asimin kuma ya zama watan sir a abin nan rini wanda ake yi rini ba san rini ko ba ka wanda mano abin nan ba abin nan ke yi ne sunan su masu masu eh, marina ko marina to ana amfani da su kuma a hakan haka ga kike ne mai albarka wanda Allah ya farkar gare mu duka waɗannan suna mana fudura da irada وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون to daga cikin ni'imomin da Allah ya nuna subhanahu wa ta'ala ba ga itace kadai ba da itacen abin nan da itace a jinki gona sai zuwa a samu kuɗi ba su kaɗan ba ga wasu nan tafi Allah ya ce wa inna lakum fil an'am la ibratan hakika kuma a cikin dabbobin ni'ima waɗanda Allah ya yi muku akwai kula akwai lura a ciki wato akwai lura da dabbobin waɗanda an halitta muku dabbobin ni'ima su ne dabbobi sun ka haɗa raƙumma da da shanu da tumaki wato dabbobin da za su yi amfani da da an ka gore musu su ne dabbobin ni'ima kaga abin nan raƙumi ya shiga a ciki don an hore mana an hore mana mu hau an hore mana mu ci mu yanke mu shanu sun shiga dabbobi sun shiga kuma wannan cewa la ibratan akwai abin kula a ciki ne akwai abin kula saboda idan ba da hore ubangiji ba subhanahu wataala ko da rago ya gawurka ya hauka to ba ka yi karbansa Sai ko dogo ya girma za ka yi karbansa ta san dogo ko eh, gafiya domin in ta samu ruwa sai to za ka gudu sannan ka dawo ka gudu to ba bale rago mun ji irin girman rago afala yan gurur ila kayfa la kayfa khuliqat ba ku indiji ba za ku indiji ba ga rago mai Allah halitta wannan hikima na da littafi yana fakanta kudura Allah a wajen halitta ya kwatanta halittar raƙumi da halittar sauro yace da raƙumi yake haka sauro yake haka ya faɗa yace wanda Allah halitta raƙumi haka ya halitta sauro ba bambanci yace kuma irin tsayin su daban irin tsayin su guda sannan duk abin da aka raƙumi sauro yana da yana da hanji raƙumi sauro yana da hanji yana gani saboda rakun yana gani saboda yana gani ka kamta shi da abubuwa da yawa to wannan ikra ce a ciki kadi wanda ya halitta saburo dan karino za ka buɗe da hannu ka kawai ya buɗe kuma shi ya halitta rakun da wannan irin girma haka wanda yake ba ka yi kunta da sabarin hore Allah amma sai da an sanya miki din eh, nan laƙai ko lizali ko ragwama an ba dan karamin yaro ya ja karamin wanda bai shekara biyar ba ya ja shi har kasuwa da yawa take gani lokacin da raƙumi ya ya haukace ya zanwaye to za ka ba za a saba sai a kana kallon ka ko a harbe shi da nesa ko a kare shi da asare mai tsawa ko ta kodiya ba amma zai samu na a tafuwa lokacin da tana ya dole ya a gani lokacin da la'ayin ya haukace sai dai a taru ana kallon ka ana shawara ya za'a a samu mai shirya ya harbe shi ko kuma ya za'a sai samuwa to mu gode mu wannan horewa da Allah muku da gobe kuma ka duba hore ka a ce rayuwa ce irin taka a halatta ma ta yanke ta ya da ke jin kai hin yuka yana ji ba ba wai ji akwai ji ba yana ji war za a yake ta duk ta ji ta yana da amma da Allah cire nawa na za a ga ana yankan dabbobi suna wasa suna ba su da ba don a cire musu hankalin su gane to da an ce da mutane ake da ya rasa hin ya garin nan da ba ka da kuskure da kuka da kowa da harbuwa da gudu da mutane ka sanya ayan zuwa zai rage a wani ba zai ba wannan lalle ifrat akwai wa'azi a cikin sosai Allah ya ce ni ku muna tayar da ku min ma'i budunha daga abin da ke cikin wato abin da cikin ta ita dabbobi wannan hasu ya koma da da dabbobi wato muna tayar da ku daga cikin cikin ku menene ta tayar da ku shi ne nuna તરીબનો એટલે 10 સાત હોય أتكلم هذا من عنصر تسامر وعنصر تتراكمي وعنصر تعطية أتكلم سورة نحل يقول الله يكي سوا وإن لكم في الأنعام لإفرة نسيق مما في بدونه من سنة من حرف ودم من بين ودم yawa to yake nan tsakanin farz da jini wato tsakanin fakatin ji da jini a nan ake fatowa nono yana fitowa jini ko ba ta gauraya ba fakatin ji ba ta gauraya da nono ba ba ta gauraya da jini wa adda wannan hikima ta tsara wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala a ce wannan babu babu kula babu lura a cikin akwai Allah ya ce labana khalisan sa'idan lisalihin وظنون أبيشة وعندك الصائد صائد أبنك يوتي هذا مقوش إلهي لو بقى تقص النون وبقى تبنى أبيا فالجاية عندي تاجيا فالجاية فهذا هو يحسنون أما بعد النون أنت تقص كين الصائد لا فيها لو لا فيها تكي تكي ذن بقى لا هي تكي لا هي بقى تقص النون وكسي يقاطع ما تكي تجي أنت تقوها هو النون يا رجل in ya rufe aka ajiye ko lalace ko wani abu ko ne na fata maki ko aka samu shi lemu aka canza shi daga yanayin da yake wannan yana ita ba amma idan yana nan nono khalisan su za a gan shi lafiya lau ka tafar daɗi har in ya sanyi sai hawa sai kai buɗin ba ta da Allah ya ce wa lakum fiha manafi'u kathiratun kuma cikin dabbobin nan kuna da amfani kathiratun mai yawa wanda ba wannan ba daga cikin amfanin su kana aza muku kaya zai ka baka da dauka ka kai wani wuri sai ra kuma ya dauka ta dai da lodin da ake wala kuma aza mai buhu biyar na gero ko na dawa ya kai kamar ba za mu ya tsaya kuma ya tafiya mai nisa buhu guda an ka aza ma yanzu a ce bin nan an ba buhu hamsin ne zai zo da buhu hamsin a sa amalar da zai yi a gonan duk wanda ta ubangiji yau an ka ajiye ma buhu daga nan yanzu a ce an ba ka shi kyauta buhu gudun koriya amma to kusa da kanka zuwa gida za ka ɗauka idan yanka ajiye ma buhun ɗan gwasa ne kake kake gida ai baka bambace don kowace ban ya ɗauka a ban da ka kowace ba zai ɗauka ta kaga horewa ce ta ubangiji waɗannan ga doki sai ka hauka tafiya mai tsawo daga nan ka ce har ka gida kada ba mota dawaki ake hawa in za ana kano dawaki ne in za ana zariya za ana gombe duk da wasu da su a ba za ce wannan horewa ce Allah muna ba ga dabbobin nan akwai amfani wanda yake mai yawa sai na ne ta Allah ce kuma wannan ha ta nuna kuma babban ni'ima ce wanda take cikin nan kole ni'ima ga dabba da gare su kuke cin kuke nama to to yanka yau idan kana so kana da kuɗi sai ka saura ko a yanke ma a gasa kai budin bazuri lafiya lau halal an halatta ma waɗanda su ne dabbobin ni'ima al'ada ko an ka halatta ma ce kamar wanda yake a cikin surar da Allah ta ma'ida ce ko al'ada yawwa kamar da azwajin min asba'an اثنين ومن المعاد اثنين هزوا الجنة صوتي مسيرنا منه العقومي ده رقما لجي ثاني واجهنا كيف يقول ثانية ثانية سيأتي ثانية سمو أبدا الساعة آه مو كتواصل أنا yanzu ba ba ku muka ce yawa sannan sa sai aka ce sai yawa dole a ce saniya sai a ce sa wani abu ke to ko duka mace da namiji Allah ya halitta don amfanin mu yanke mu kuma haka halitta sai wasu jinsi na dabbobin daji kamar abin nan jakin jakin daji wannan halal ne to akwai wanda kuma ta haramta mu da yawa kamar abin nan zaki ko kura ko da muka ci haram ne da nassin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma masu warauta da da zaba da na nama suke wannan duk haramun duk shari'a ta haramta amma yau dabbobin ni'ima da su an halatta mu malamai da na ta faɗi hikima dan ne ake aka halatta mu na waɗannan ba halatta mu ba malamai na cewa saboda cin nama yana tasiri da abin da ake ci zai tasiri da shi zai tasiri da ta waɗannan dabbobi Allah ya halitta su lafiya lau da jikin su lafiya lau da tunanin su lafiya lau ba su da wani tabi'a ko wani hali wanda za su iya ɗauka ko an halitta su abin nan wato lafiya lau to amma dabbobin daji waɗanda an ka haramta ko wasu na da wata ɗabi'a wadda ba a san tasiri da ta idan kana cin Eh, abin nan za ni za ki ko da nufa sai ka tabi a cikin wannan hali nasu sai ka zama mafaɗaci ne kai kuma kana iya zama kanin botun a tunan mutum to ka kamar da suna malamai ke faɗi da yawa to wannan hikimar ta ta haramta to da sauran halittu dabbobi inda kuma su nasi ya ce gare su dai nasi bai zo da cewa haramun bane ko kuma halal illa wasu malamai na yi da su ba kamar abin nan kada eh, da cikin ruwa mu ahmad yana cewa hadis da shi da mafi gudu kana cewa ba da ka samu nasi na sunna da ke kada a cikin wannan amma dai kuma zama ka hadis sai da eh, na hana to Allah ya ce wa alaiha sannan kuma akan ka wa alal kulli kuma kuma akan ta su dabbobin nan suke daukar kayan su kuma wa alal والجماعة أدنى جرعة الله وأتم بسيطة جرعة الله بطا ألا هذا الشأن يهتم جنس وحفا كايا وحفا خطوية لا أنظر لما دمت كله سبو دا أدقات ذات ذوق ذات سنة دا مناسبة دا المدنة لأنه جاء أغوال هو من كفتوشن أن بعض دا جنان زي خد كفتوشن أن بعض دا جيار زي غالة دا نوه نوه شيء من وجه فارق هذا جريبي ذات عنده غالة مدنة زي جنروا أنا سأحضر مثلا لعباد النوه زي كير جريبي

يعني ما تكاليف ولا هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا بد ان الله سبحانه وتعالى ta'ala ya kammala درس wannan kamar yadda muke godiya ga ne ya raya zuwa irin wannan lokaci da fara lamun barka wanda a kwanaki baya muke da ɗaukin watan zai shigo zai shigo ga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya shigo har ya fara raya ta irin tsakani da Allah a rayuwa ta kila ban taɓa ramadan wanda daga gudun su kamar wannan ba ko kuma kun lura da haka lokacin muna yara azumi na da wahalar kwarai to kafin a ce bakwai sai ka fara fatan wata ya kare kuma gaskiya ba amma yanzu Allah ya kawo kuma duk yanayin tabbata na zafi sai Allah ta ala ya sanya mana kamar kada azumi ya zo kwana biyu kada azumi ruwan da fari da aka yi ba a tashi ko ba ba wancan yanayin ba da an yi azumi a yanayin da ake cikin sha'ban babu shakka kuma da mutuwa muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga wannan nemomi kuma muna da wasu da rubutu sarki ya kare yin wata mana nemomin sa da salamarsa gare mu ya yi mana ibada. Zai da ya faru da kalimin cikin littafin da suka rage in ƙara faɗakar da al'ummar musulmi cewa waɗannan kwanuka goma da muka shiga fa wato duk a tsawon shekara babu kwanuka masu daraja da falala da albarka da suka wuce musamman ya kai la'akari da daraja zai da ana magana yi to ranaku ko kuma yi mai goma na muharram da na hijja kuma suna da wata falala da ita ko da riga makamancin wannan amma idan ana maganar daraja to babu wanda ya kai daraja da martaba da arziki da albarka da alkhairi irin waɗannan goma da muke so to haka dacewa wani musulmi ya ƙara kan tamara kada ka ɗauka tun da har mun kwana ashirin mun ɗora da yanzu lokacin kasala ne ko lokacin hutawa ne matafi da ya san sama gidan da fara jin ƙanshin gidan ya fi jin ƙarin himma da kuzari ne to haka zuwa ƙarshen wannan wata kamata ya yi mu ƙara himma mu ƙara shan tamara mu ƙara kuzari da na yi tattara cewa kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan dakhala al-ashru jadda wa shadda al-mizza idan kwana goma karshe suka shigo mu zana ya ƙara himma ya ɗaure gonsa ya buke zari na wajen ba sauran kwana cikin gida da iyali ya kare masallaci ya ta ibada ya mai da hankalinsa ga ga ainihin neman gafara ubangiji da yardarsa to fa shi ne wanda Allah ya yi bishara da cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to shi din da yake wannan na ga mu da yanzu muke da mun gafara ba mutum muna da ita ko babu da ita yanzu muke da mai yarda Allah shawarar da nake so mu yi amfani da ita wani daga cikin limaman harabi ya bayar da shekara cewa istidadin mai rikin kadir a cikin dukkan zararen goma da wani tsayayyen aiki wanda ba ya san saboda ita da rikin kadiri multiplication din nata wato ya wuce da sauran zarare gaba ɗaya na rayuwa kuma Allah ta'ala ba mu ita ne saboda gajarci shekarun mu don mu ƙara ma kanmu shekaru ba wanda yake shekara ɗari cikin mu har yayi tsammanin bayan shekara ɗari yana iya wani aiki da zai samu lada sai dai kalarar da da ka kai ɗari shi ke nan to waɗanda suka yi dubu bayan mu da nan a rabin da rabin da ya rage da kusa gari to amma a garin da ya kusa gari in ka karanta alƙur'ani maimakon lada goma da harafi ɗaya sai a ce eh to lada goma sannan sau dubu talatin dubu ɗari uku ke na harafi guda kaga ke nan in ka karanta bismillahir rahmanir rahim bai harafi goma sha bakwai dubu ɗari uku sau goma sha bakwai ma'ana miliyan uku ga biliyan biyu da dubu daraja lada biliyan biyar da dubu ɗaya bismillah kawai bismillah kawai to ka ware maka ka ci dubu ɗaya zara akalla zan karanta ido guda ka ga ke nan a dandan goma kana da tara masu ido ɗaya ɗaya ka ido tara wanda ba a da shi guda kuma cikin su akwai dare ne na tsare ne wanda ya zama ido dubu ɗari uku kuma ba dubu ɗari uku of the death. Ah, Allah ta'ala ce khairun saboda haka sama da dubu ɗari to wanda zai karanta hujjo goma kowane dare to shi kamar hujjo miliyan uku ya karanta a daren ne na kuskure kun ga an rasa masa duk ɗaura ya kama da kaddara ba kai da aiki ba wanda ya rasa ba kai ta ko ba don annabi ya faɗa ba wa amma idan salasa ya faɗa wannan shakkar ɗin ba ya nuna ba a karanta Qur'ani duka ba amma duk wanda ya karanta wata da jerar sura tana nan mai aya hudu zuwa su ta tauhidi ya karanta ta sau uku a nan sa sai kuma ya karanta alqur'ani wata sura sannan yake duk wanda ya karanta ta sau goma Allah zai gina masa gida a aljanna to inda za ka karanta ta sau uku bayan bakwai sau uku bayan isha sau uku da sahur gida nan kenan gida uku ko ba haka ba a cikin aljanna ma'ana sai azumin ka ma ya shigar da kai aljanna yanzu gidaje ne suke so plot plot ne gare su ga so ku gine extra extra to a daren mai rasul kadari wannan uku din za su rikin iya su zama dubu ɗari tara kuma khairun sun fi dubu ɗari tara ma'ana kamar ka gina gida miliyan ɗaya takwas goma goma yake sai in ka ta goma kan gida gida ɗaya to ka ta goma bayan magrib goma bayan isha goma da sahur talatin kenan ba na kan gida gida uku uku uku sau tara gida ashirin da bakwai shi kuma na zai lori kadari wajen gida miliyan to kaga a ce a wannan goma kaɗai ka isa ka ribanci abin da zai kishe ka tsawon rayuwarka abin da ya sa ko na yi ba ragar sake bana saboda ban saboda Allah ya karɓa amma akwai suka gabata da ke cewa wallahi da nan Allah ya karɓa min aiki na dare guda da da suka kadai ina da huta ana ya su huta akwai cikin magabata waɗanda da an ce musu sauran ne a musu abu wallahi ba su da abin da za su yi da wani sai da ko ba su zama kuru sai da zikirin Allah kowa da ko shiru su zikirin Allah da ba su da wani iki wanda suke lalatawa wajen najeriya tsira da kai duniya da abin da ya kai komo an sace motarwa ne an gyara titi kaza wutar lantarki ta yi wahala naira ta farashin naira ya sauka ba su da wannan ibada su ta sai da wannan ko an ce musu bayan san ruwa za a tada alkiyama sai da suka ji Allah ta karɓa mu da amma ba su nuna mu da za su tara to ya kamata su ɗauki da wannan salo a wannan kwana goma na karshe sadaka da cikin bayyana abubuwan alkhairi kuma kada karanta ta idan kana da hali kowane dare da naira ashirin sadaka kaga a dare tara kana da naira ɗari da tamanin ko ba haka ba a biyu su gefe guda a dare mai mafi tsare ba kana da naira naira biliyan shida sadaka naira ashirin a lalacin tsagari ta fi sadaka naira biliyan shida ba a lalacin tsagari ba kaga a cikin irin bayan Allah an buɗe da kofar ni ya kuma ba da wata ya rubuta ba ina ina ka da dubu ɗaya kullum amma ta yi da kallon. Ko in kai dubu ɗaya ba a ma'ana wajen miliyan sama da miliyan a'a ba ma'ana kyautu ne hajjar kawo in hana abin da yawa miliyan ɗari uku to kaga kenan su ɗan gote su ɗan tata ba za ku iya abin da za ka in dai za ka ni naira dubu a dare ne a dare sadaka to ta in kun sun, ta fara kula da ta dare to in kun da bara kan ka yi sun miliyan goma a dare ne sun sanin to kuma da za ya gaba da ya wani rayu ba aka kai uwa guda biyu kuma mutanen ba sannan tafiya ta ta karshe a cikin wannan nasiha shine kula da harshen nan namu ko da za ka ji da abubuwan da su biyo a harshe zai rere musamman kuma da ya fi tashi ku iya bakin kusa irin sirarrakin da ake yi ku nisanci abubuwa sai gwargwado abin da kuma lalura ina da social media facebook da whatsapp su ne gaba akwai linkedin akwai twitter akwai instagram ka abubuwa da yawa to kai kokari ka kaurace musu da ɗan farukan da suke tashi ka mai da hankali da abin da ke cikin wayar karar qur'ani da ta littattafan hadisi da inda da suka zama dole ka karanta ka yawaita azkar ka farauci lokuta wanda ba ka tare da su a tsoron Allah ka yi mana rabo Allah ka yi mana dace Allah ka karɓe mu kuma Allah ka ba ki gaban mu lafiya ka rawa mana da shi ka kwantar da ƙasar mu lafiya ka kwantar da hankalin mu a ƙasar nan ka ba mu arziki mai sirri yawa ka ɗauka ta da musulunci da ta kasance wa subhanaka allahumma wa bihamdika ta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu